أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode wa Allah ki da ya sake haɗa mu a wannan mace na juma'a sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da da takwas na hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma shi ne tare da watan shida a shekara ta dubu biyu da sha bakwai a lissafin miladiya a ci gaba da darussan mu na karatun tafsirin alkur'ani mai bima yau za mu tashi inda muka ji mani a karanta waɗannan ayoyi inna alladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum bayan Allah madaukaki ya bayyana mana sakamakon waɗanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi cewa mutane kirki Ba kuma sakamakon da za su samu yan aljanna ne da sauran abubuwa ne akwai munasaba bayan an gama wannan kuma sai a gaya mana waɗanda suka kafirta su kuma me ya sakamakon su wani shine sai Allah muke ce innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a lalle waɗannan da suka kafirta nan lafazin alladina kafaru yashmal ya kunshi mushrikai da kuma ahlul kitabi yahudun su da nasaran su da munafikai da imanin da zauna a zuciyarsu da musulmin da suka yi ridda duk wanda yake siffarsa kafirci ce to ya shiga cikin kafirci kuma da ake magana a nan al-kufrul akbar ne sun kafirci nau'i biyu da kafirci karami wanda in mutum ya yi shi bai kai da a ce ya fita daga addini ba to ma shi ake magana ba kafircin da mutum zai cancanci a ce masa khalidi ne fi jahannama tunda kun ga ai sakamakon a kai shi Allah mai kiyama ulaika wa ulaika ashabun nar waɗanda suke ashabun nar kuma aka siffanta su da huludi a cikin ta to kowa sani aqidar ahlus sunna babu mutumin da yake da goma a wuta sai kafiri kafirin kuma wanda yake tare da addinin musulunci waɗannan abubuwan sun nuna nan sannan hakan alamaki da ya faɗa a can cewa dukiyarsu da 'ya'yansu ba za su musu amfani ba duk wannan ya nuna mana a ake nufi kafirai idan mutum bai kafirta ba to ko dukiya ba ta masa amfani ba ‘ya'ya ƙanana za su iya ceto in Allah ya sa salihai ne. In ku wannan za su iya roƙon Allah maɗaukaki Allah ya ba su damar su ceci iyayensu a mai da su aljanna. Za ka tun da ka ji an ce da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi musu amfani kuma za su dawo a wuta to tab'an ana zancen al-kufr al-asghar ay al-akbar kafirci babba wanda ke fidda mutum daga addini to innal ladina ba. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا da dukiyoyinsu da ‘ya'yansu ba za su wadatar da su ba a wurin Allah ma'ana ba za su hana a yi musu azaba ba a duniya idan mutum ba yana da iko wani ya kama shi ya yi laifi misali alƙali ya yi masa hukunci za a je a daure shi ko ma a ce za a kashe shi sai a ce amma in yana da dukiya za a iya ba da tara ta wadatar masa sai a kyale shi kuma a nan dukiya ce masa amfani ko ba haka sai ce to da Allah ya mallaki kaza ya mallaki kaza a karɓa a biyo wannan da aka ce ya kashe wa inna misali biya ko makamancin wannan shi ya kyale shi dukiya ta aiki ko ba ta aiki ba ya'ya su kuma suna taimakawa wajen ƙarin adadi, domin da ɗan adam abin da yake bukata biyu manya na ci gaban rayuwarsa da adadi da zai taimaka masa wajen rinjayar adadi kaɗan da kuma madadi shine dukiya sai ake cewa adadan wa madadan فالأولاد يزيدونه عددا والأموال تزيده مددا waɗannan abubuwan a duniya mutum ya amfani da su wajen kare wa kansa abin da baya so duk wanda aka ce yanzu mai kuɗi ne a gari kuma Allah ba shi ɗaya da yawa ana taɓa shi da wahala dai a zo a taɓa shi in ba zalintar wani a kai shi ƙara ba haka kawai wani ya je masa rashin kunya shi ma zai shiga sai sai sai tsoro saboda akwai ƴaƴa a gidan sannan kuma gida ne mai dukiya wannan a misalin duniya nake to a lahira waɗannan abubuwan ba sa amfani ana ba da dukiya ne ga mabukaci Allah ba bukata ana barazanar adadi ne ga mara ƙarfi Allah ya ƙarfin kowa kaga ashe kenan da dukiya da 'ya'ya ba za su yi mutum amfani ba su hana a yi masa azaba ko su sa a rage masa wani abu an fahimci abu yau don haka lan tuguni an kum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a waɗannan su hannu waɗannan kuma su ne wuta an yi idafar zuwa ga wutar bi ma'ana annahum ahluha sakinuha su ne masu zama a cikinta bi sifa da'imi dawwamammu haka za su dawwama a ciki kun fi akalilu su masu dawwama ne a cikinta da sai Allah ya fito da abin fili to ga مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا kwatankwacin misalin abin da suke kashewa a nan rayuwar duniya infaƙi suna da mun shagar sarko me ake yi da infaƙi haka ake fassara karatun zaure a ce ciyarwa ciyarwa bai ba wa abin ma'anarsa sosai ba kuma ce ciyarwa ka ɗauka abinci za ka ba shi ne ciyarwa hakan ne in an faɗa haka ake gane amma asali ma'anarsa idan mutum yana da kuɗi in zai kasuwa yayi sayayya me ana cewa ya ɓatar ko ya kashe kuma ba ba ya kashe kuɗinsa to shi ake nufi da infaq Yau, spending shine kyakkyawar fassarar me ake nufi da infaq ba shi da abinci mutum ya kashe kuɗinsa wajen wata manufa tasa shine infaq to Allah mulki ya ce kwatankwacin kuma misalin abin da suke kashewa fi hadhihi hayati a wannan rayuwar ta duniya fi hadhihi hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya mu yi magana akan ad-dunya me yasa ake ce mata duniya ko me yasa ake ce mata duniya ko saboda kaskancin ta don abin da yake mafi kasa a ce masa adina ko in kuma mace ne a ce duniya gani ko kuma saboda kusancin karewarta da cewa ba matabbata ba wannan dalili shi yasa ake kiranta duniya to wannan duniya misalin abin da kafirai suke kashewa a cikinta na kuɗi za su ɗauka su bayar sai Allah kawo misali kamar sai rihi kamar kwatan kwacin Fi fiha a cikin iskar akwai sanyi da ƙara wannan sirrin ana fassara ta da sanyi na buruda da ake shuguri da jiki da kuma ƙara da take kashe kunne in iska ta taso guguwa ai ana jin tana da ƙara ko to ne sunan ƙara ta ta ba sirri ne na sinu ba na sabu shi yasa wani abu ake kiransa sarid in ka ce sarir da sinin gado ke ne sarir kuma ƙara hmm. da annabi sun sauke cewa saba mi'raji da aka yi da shi ya ji saririn kalam ƙarar alƙalami yana rubutu don haka ƙara iska ce ta taso tare da ita akwai ƙara shi ne sirri tare da ita akwai mene za ka ji ko si haka gwargwadon inda ta samu shigowa in ta samu ƙofa ƙarama ta ji ƙarar tafi in ta samu ƙofa babba ta ji ƙarar baya. saboda tana matsawa kanta sai ta shiga ta ƙofa ƙarama to wannan shi ke fidda wannan ƙara sai ka ji ta si haka to wannan shi ake ce masu kuma sannan ana fassara ta da iska wadda take ɗauke da sanyi shadidatul burula sai malam ne ya fassara mana yawa ku ba ga misali ka kasanta ruwa ne a iska ce iskar kuma ta tago da wani sanyi kamar kankara in iska ba ruwa kuma ga sanyi kamar kankara ya bi ta kan shuka me zai faru sai konewa sai halakarwa an fahimci jabu yawa sai ce fi asirun asabat harfa qauli Allah ya fi kowa iya zance da iya tsara magana dan in kai za ka bani labarin sai ka yi dogon bayani cewa za ka yi misalin abin da kafirai suke kashewa na dukiya a duniya kamar a ce ne wata gona babba an yi shuka an yi kaza duk ka yi tsawon zance cikin kalmomi hudu Allah ya gama wannan zance kun ga cewa aka yi da mene a kamar sani rihi ko fi ha sirru asabat harfa qaumi shike ne duk labarin ya fito cikin wannan kalmomi guda ko ku bayyana ba da me da me aka faɗa ba iska mun ji ba irin abin da take tafi da shi na tsananin sanyi ko ƙara sannan kuma har ta ƙauni amfanin gona na mutane ma'ana ko noma da abinan gonar mutane suka noma wani abin amfanin su ga mutanen masu gonar an faɗa ga gonar an faɗa ba a gaya maka wani irin abu ne ma a ciki ba don haka kowane irin abu zai iya shiga ciki da gero da dawa da kayan noman na rani ne na damina ne kuma da kayan marmari da ice dogo da ice gajere duk ba sai ka tsaya ka faɗi su ko mene ne aka shuka to wannan iskar asabat ku ta same shi me sai masa asabat harfa qaumin kuma shi ma ba faɗa a wata a wata ayar a suratul baqara an ce fa ahra fa qat ko fa ahlakat sai ta halaka shi nan ko kun ga ba amma faɗi mai tai ba kalmomi biyar Allah ba mu cikakken labari in ba Qur'ani ba za ka samu irin wannan abu ko akwai wani da zai iya ba mu labari ya ce gona iska ta taso ta halaka abin noma dole ne tsaya ya jumla wajen uku ko hudu amma ne kun ga kalma hudu ko biyar ta gama ba mu labari kuma duk kalmomin da aka yi amfani da su ana sawa kai ka san abin da ake nufi yau

bayan an yi idafar harshen zuwa ga ƙaumi sai aka wasafta mutanen aka faɗi sababin abin da ya sa aka halaka musu wannan amfanin shi ma aka faɗi shi qaumin zalamu anfusahum yawa wasu mutane ne da suka zalunci kansu da wannan iska ta zo fa ahlakatu sai ta halaka wannan harfa qaumi kun ba ku to shikenan Allah mu sai ce wa ma zalama Allah Allah bai zalunce su ba walakin anfusahum yadlimun sai ne kawunan su suke zalunta yukhbiru ta'ala mujayyid ranar sa'i Allah mun yana bada labari annal ladina kafaru cewa waɗanda suka kafirta lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a da ‘ya'yansu ba za su wadatar da su da komai daga Allah ai la tadfa'u ankum shay'an min azabillah ba za su kawar musu da komai ba na azabar Allah ya ba wa Allah wanda Allah ya hore masa ƴaƴa ya hore masa dukiya ka ji tsoron Allah kada dukiyan nan da ƴaƴan nan su ruɗe ka babban abin da ya kamata ko yau da baka tunani a kansa shine abin da zai maka amfani a wannan rana wannan rana ce da Allah maɗauki ya gaya mana siffar ta ita ce yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim wuni ne wanda dukiya da 'ya'ya ba sa amfani sai wanda ya zo da zuciya wanda aka kwatanta ta da me salim kubutacciya ta kubuta daga shirka ta kubuta daga dawwama akan sabon Allah ta kubuta daga duk wata naƙasa da za ta hana ta shiga aljanna saboda kammalallen imani akhbaru llahi tusaddiquhu ko wannan zuciya tana gaskata dukkan labaran Allah ahkamu llahi tantazimuha ko yaltazimuha hadha alqalbu yaltazimu ahkam Allah wannan zuciya tana lazimtar hukuncen hukuncen Allah ta yadda da Allah ta yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kokari ka tabbatar da cewa ka samu kyakkyawar zuciya ne ka yi karatu ka san abin da Allah yake so ka aikata ka san abin da Allah yake ki ka guje shi da wannan zaka tsira aikin ka za a kalla gobe kiyama ba ƴaƴanka ba da dukiyarka menene a cikin duniya da har zai sa Allah ya karba ya kyale mutum duniya ba ta isa komai da na akwatanta ta da wani abu kuma sannan wani abun ba nan Allah ke ba mu misalin ne don mu ji girman abincin yanzu in ba haka ba ai da ma babu ba mai zuwa da dukiyar tasa lahira ko akwai mai tafiya da dukiyar sa dukiyar anan aka same ta dukiyar anan za a barta Yaya anan aka same su Yaya anan za a rabu da su in ka ga sun yi ma amfani to kai musu tarbiyya mai kyau dan kiyama a duniya sun ma addu'a a lahira kuma in Allah ya sa su su cece ka saboda rashin zunubin su saman ƴaƴa ƙanana ba su da zunubi suna ceto da umarnin Allah da rahamarsa to duk wanda Allah ba shi dukiya kiran da za ka yi masa shine ya ji tsoron Allah kada ya rudu da dukiyarsa da ‘ya'yansa abin da zai tunani shine wanda aiki zai yi ya haɗu da ubangiji lafiya gobe kiyama Allah tsere da mu to sannan yake cewa ah, wala tujdi alaihim shay'an min thawabillah bayan ba za su iya wato da dukiyar da ba za su iya hana azabar Allah ba sannan kuma ba za su amfanar ba wajen ƙara maka lada ko wata kansa yake ya in uwa kun san misalin abin da Allah mulki ya kwatanta me zai faru a duniya ya fage a mana cewa wani uba ba zai wadatar da ɗansa ba ɗan ma ba zai wadatar da ubansa ba ya faɗo na kuma duk yadda kake so ba wani amfani da da zai maka ce ya babana yanzu abin da na yi tun da na ga an yi hisabi ayyukanka ba su kai ba to ni ga kyautar nawa cewa zai wallahi ba ruwa nan da kai ka kai kai ta kanka a duniya waye zai iya baban sa wani wa zai iya bari yana tsaye yana da dukiya a zo a kama babansa saboda ana bin sa bashi ba a biya ba kuma yace ba ruwansa ai tsinuwa wata ife wannan irin mutumin ko ba ka ba a duniya saboda a duniya zai alfahari yana da dukiyar da zai ceci wani ma ballantana babansa da ya shi shi yasa akwai takaici akan mutum a ce mutum musulmi ne shi yana da uwa yana da uba sannan kuma baya masu ba baya kula da su ba ruwansa da su bai damu da ya musu abin da suke bukata na wannan duniyar ba duniyar mai take mai kamallaka na duniya da za ka yi uwa da uba ruwa bai kamata mutum ya yi wani tunani to a duniya wannan za ka iya to amma a la'ira wallahi mutum yana ganin baba da a azabtar da shi canza hanyar ne ce ba ruwansa da baba kai kai kima zai kasa to a inda wani zai ma idan Allah ka duba a duk duniya wa yake san ɗansa irin uba da uwa musamman ma uwa babu wani ɗan adam da yake son ɗan da ya haifa ɗin uwa to uwa a ran tashin kiyama tana goye da ɗan in aka busa ƙaho za ta ɗauka ta jifa da shi ta ta kanta tana shayar da shi za ta cire shi ta watsi da shi ba ruwanta ya mutu da yunwa ta kama hanyar ta gudu tsoro take wuta za ta shiga ko aljanna wani ne abin da ya dame to zuwa ne ne zai kawo yana dantan alfahari na dukiya ko ƴaƴan tashin da kiyama in irin wannan ita ce sura kun gane abin da ake nufi da haka wallahi idan mutum zai gyara alaƙarsa da Allah ya gyara amma zancen dukiya da zancen ƴaƴa za su yi maka amfani a nan dukiya ka kashe ta wajen taimakon al'umma sai kaga Allah ya aje maka ita in ka kashe ta wajen lalata ƴaƴa da tarbiyya mara kyau ka dora su akan shagwaba su yi abin da suka ga dama yaro bai isa tuki ba a bashi mota ya ta rashin hankali a gari ya buge 'ya'yan mutane misali irin wannan abu a kawo ƙara a ce ya yayi kuma ana yi wani ko ba a yi ko a yi masa dai abubuwa dai wanda ba a tsora shi akan hanya mai kyau ba yin wannan abin hakika ba taimakawa ba ne, ba kuma tarbiyya ba ce a nan duniya da za ka iya wannan shirma lahira kuma wannan abin duk ba zai maka amfani ba la kai la su Allah sai to sai shi kamar kala ta Allah kamar da Allah madaukaki ke cewa ne wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa kai da dukiyar ku ba da ƴaƴan ku ba su ne za su kusanta ku zuwa gare mu ba illa man amana wa amila salih cikin ga inda da san yake sai wanda ya imani da aikata aiki na kwarai illa man amana ma'ana nan lakin man amana ma'ana wanda ya imani ba ana nufin ba ana nufin wanda ya zo da imani to ƴaƴan nasu za su amfani shi in ƴaƴan kafirai ne fa an bai abu yawa zaka zai yiwu a iya samun amfani zai yiwu kuma za a iya samu ba amma babban abin da zai amfani mutum abin da ake shine wanda ya imani da kuma aiki na kwarai bal takunu amwaluhum wa auladuhum zalan lahum ila an-nar maimakon haka ba da dukiyoyin nasu da ƴaƴan nasu su ne za su zama musu wato guzuri zuwa wutar jahannama wa hujjatan alaihim fi ziyadati ni'amillahi alaihim kuma za su zama ƙarin hujja a kansu saboda ƙarin ni'imar da Allah ya musu taqtabi minhum shukraha wadda in an samu ni'ima to tana hukunta a samu godiya ko duk wanda Allah ya masa ni'ima ai wajibin ne gode haka ne to idan ni'ima ce a baka dukiya ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce ni'ima ce a baka ƴaƴa ita ma ni'ima ce to mecece godiyar da zaka yi ma ni'imar Allah ta ƴaƴa da ni'imar Allah ta dukiya ni'imar Allah ta ƴaƴa kai musu tarbiyya ka sa su zama mutanen kirki kai kokarin da dan adam yake yi sa su a hanya kasu ne na mutane su zama mustaqimai ba ma kafin a zo zancen haƙƙin mutane haƙƙin Allah sama kowa sama da komai tukuna su zama masu tauhidi su guji saban Allah su zama ka sa musu tsoron Allah kana ganin su ko ba ka ganin su to su suna tsoron wanda shi ma yana kula da kai ma kai ma shi ke kula da kai wato Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su wannan shine ka taimaka musu kuma wannan ita ce godiyar ni'imar da zaka ni'imar dukiya kuma godiyar ta ita ce ayi abin da ya dace da ita a bada ita ta fuskokin da ya dace ka fita zakka haƙƙin wajibi da ke cikinta sannan kuma abin da za a yi na taimakawa al'umma duk ka rika yi wannan shine abin da za ka yi na godiya ga Allah saboda ya baka dukiya in ba haka ba da fantamawa da morewa da kashe kuɗi da kake so da yin abin da kaga dama da takama da taka wanda kaga dama a gari duk wannan ba wani amfani bane la a duniyar ballantana a lahira haka ne mutum nawa aka yi masu dukiyar Allah ya nuna mana misali akan su babu babu dukiyar yanzu kuma suna nan suna yawo a bayan akwai ko babu akwai wanda a duniya shi ake ji da shi sai a waye gari babu ma ba da ita ba anan ya samu Allah ya kwace sawa'un jarabawa ce ko kuma dai a nuna masa cewa lamari na ba tabbatacce bane haka ne maganar 'ya'ya, a yau mutum 'ya'ya nawa za a bashi wasu sun mutu wani yana nan ya samu 'ya'ya goma kuma Allah mu ya karbe su kafin shi din ya bar duniya yawa yi gari ba shi da komai ba dukiyar ba ƴaƴan dan a nuna maka misalin cewa dama waɗannan ba su ne gaya ba gaya ita ce aikin ka na kwarai da kuma wato imanin ba. Allah kara mana imani to sai yake cewa bal takunu amwaluhum wa auladuhum zada lahum ila an-nar wa hujjatan alaihim fi ziyadati ni'amillahi alaihim taqtadi minhum shukraha wa yu'aqabuna ala adami al-qiyam biha kuma sannan za a azabtar da su a musu hukuma kan rashin yin wannan godiya ɗin. Yawwa rashin godiya da rashin gode wa ni'imar da Allah madauki yama wa ala kufri ha kuma za a yi masa azaba kan mutuncin da yawa Allah bai gode ba ya butulce don haka za a yi masa azaba kufur na ala nufin butulci wani hada kala don haka ne Allah madauki sai ce ula'ika ashabun nar waɗannan su ne ‘yan wuta Haka muke cewa da Hausa yan wuta a hausance abuta abu ana ce musu ‘ya'yan abu ko ba kamar a larabci ba a larabci ashabu ake cewa abokan abuta abu ko ahalin abu haka ake cewa haka ne ko ko a ce baban abu misali a ce abu kaza kuma ana faɗa da larabci abu ne amma ba ma'aibi ake nufi sahibu ake nufi amma mu a larabci yan za a ce sai a ce musu yan kaza ko yau masu tafiya kaza sai a ce musu yan kaza sai a sa dangana zuwa ga ƴaƴa ba ku ba wannan duk istilahi ba ku ne Hausa ce ba so ake a gyara ba haka ba Hausa yake cewa abin ta amma shi ma abin da yake nufi shine waɗanda suke ake dangana musu wannan abin da ake magana wuta ta suwaye ta su gidansu ne makwancinsu ne ba inda za su banda ne ba su da wani gidan banda ne in mutum ya fito daga gidansa ko ya yi shawagi in ya tashi komawa ina za shi gidansa zai koma to wannan ne mutum yana da gida in aka ce mutum wuta ta gidansa to dama ba fita ko da ya fito wani ba inda za shi nan din zai koma to kuma ba ma fita sai idan mutum ya zama cewa bai zama dan nan din ba shi yasa wannan yake nuna mana maganar malamai suka ba ambata cewa kafirai da ake nufi anan kafirai waɗanda suka kafirta kufran akbar domin su ne waɗanda wuta ta su ce nan ne ƙarshen makomasu ba inda za su fita in ko wanda ya yi ƙaramin kafirci ne wato kufur asgar kun ga idan yana da imani to Allah madaukaki zai fidda shi daga wutan nan in ya fita kuma ba koma zai je aljanna ashe kenan bai zama ma'abucin wuta har abada Allah ta kun gane saboda shiga aljanna mun sha magana akwai shiga aljanna dukulan awwaliyan ko mun ga ban sanar ana kun man gare yawa ana yi shiga aljanna iri biyu ne akwai ad-dukulul awwali shiga tun karan farko tun da aka gama hisabi a ce wuce shiga aljanna ya Allah mana roƙonka da rahamarka da sunayenka da siffofinka duk wanda yake zaune a nan da mai sauraron mu da mai kallon mu ya Allah ka sa mu samu wannan shiga na aljanna dukulan awwali ba tare da azabar wuta ba shiga ta biyu ita ce dukulan ma'aliyyan shiga ta makoma wadda ma'ana sai an wa mutum azaba sakamakon Allah bai so ya gafarta masa wasu laifukan da ya yi ba wanda ba su kai kafirci ba sannan kuma sai daga baya sai ya so ya binne shi daga wannan azabar sai kuma a sa shi a aljanna wannan shine dukunan ma'aliyan daga ma'al ma'al ina ce ma'al makoma wato shiga ta makoma to ya Allah muna roƙonka in mutum yana roƙon kada ya ce ya Allah to kowanne ne ma ka bamu ka roƙi na farkon babu mutumin da yake fatan a ɗanɗana masa azabar wuta ko sakon ɗaya ita mu ko sakon ɗin ba ka iya tahammulin ta ba a sakon sakon ɗayan nan sai mutum ya zagonye gaba ɗayan sa ya ƙare ba dai wutar jahannama Allah mu muke ya sauƙi mana Allah ya taimake mu kuma shiga aljanna sannan sai ki cewa yuhaqabuna ala adami qiyami biha wa ala kufriha wa li hadha qala ulaika ashabun nari hum fiha khalidun suna masu da dawama shi kuma daraba mathalan sannan sai Allah ya buga wani misali lima yunfiqu al kuffaru min amwalihim da abin da kafirai suke kashewa na dukiyarsu min amwalihim allati yasudduna biha an sabilillah wanda da ita ko da dukiyoyin suke amfani wajen kange mutane daga shiga addinin Allah su hana mutane da'a ga Allah su hana mutane bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yasta'inuna biha kuma da wannan dukiyar suke neman taimako ana suke samun taimakon take taimaka musu ala itfa'i nurillah akan buce hasken Allah mukullin kafirai da makiya addinin Allah da makiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya dame su irin kada mutane su yi addini wanda Allah yake so ayi, yi sai dai a yi addinin da su suke so ayi. ko kuma a ce ma ba a yi kwata-kwata wasu suna kashe dukiyarsu da yawa kuma ba da wasa ba a ganin su wannan amfani da dukiyar shine zai hana wannan hasken na addinin musulunci ya yadu haske na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadu a kawo ra'ayoyin mutane da ra'ayoyi waɗanda suka karkace suka bar hanya ta daidai ita ake su ake talla su ake so a bi ba a so abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun kirkiro abubuwa da yawa da san zuciya da halittu iri-iri da Allah ya halitta da mutane a ciki wasu su bauta wa rana wasu mala'iku wasu su bauta wa aljanu ta hanyar tsafe-tsafe wasu sun ɗauki wasu mutane sun sa su a tsakaninsu da Allah suna ganin in ba abu ta wannan mutumi ba ba za a yi abin da Allah yake so ba in ka ce ba haka bane kuma a ce kai ne maƙiyin waliyai wannan duka hanyar ya kamata kowa ji tsoron Allah ya tuno tsayuwar gaba tsayuwarsa a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa Allah madaukaki fa abin da zai tambaye ka kai kanka abin da ka aikata kuma wallahi wanda aka turo maka kai koyi da shi shine Muhammadu dan Abdullah sallallahu alaihi wasallam wala tambaye ka akan kowa ba ballantana yanzu ka rika jin tsoron ka saba masa yana kabarin sa ma yana jin cewa ka saba masa kana tsoron sa ka kiyaye babu abin da wani zai maka Allah shine mai komai ka ji tsoron Allah ka kiyaye haduwarku da Allah in ka haɗu da Allah abin da ya aiko cikin Alƙur'ani zai tambaye ka abin da ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi shi zai tambaye ka don haka duk wani abu da za a kashe na dukiya dan a hana addinin gaskiya yaduwa duk wannan ba zai amfani ba sai ne ya zama wabali akan shi ne yin wannan abu din sannan wa mahillu haka za su lalace waɗannan abubuwa yace ya faɗi kai bi annaha tabtulu wa mahillu. cewa waɗannan dukiyoyi haka za su halaka yanzu da masu dukiyar da aka san sun dade suna yakar addinin musulunci tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mutane masu dukiya da suka tsangwami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka su musulmi ko ba a samu ba yanzu suna ina akwai wanda zai nuna mana dukiyar irin su karuna zamanin fir'auna a ce ga ta an ganta ga tasirinta to duk wani mai dukiya da zai kashe dukiyar nan domin ya hana addinin Allah ya tafi ya yi haƙuri ya tuba Allah na gaya masa cewa wannan abin da yake ba zai masa amfani ba kuma dukiya ba ta zama za ta lalace za a neme ta a rasa dama Allah mulki ya sanya dukiya mai tace duwan yau tana hannun wannan gobe kuma ya ɗauko ta ya kai hannun wannan wanda bai gaje ta ba bai tashi da ita ba zai iya samun ko ba ana kuma gadanta a same ta wani ya gado ya samu wani kuma ya sha wahala ya samu yana zaune da ita din wata ran gaba ɗaya a zo a tashi ya tashi ba komai a yi masa gobara a yi masa ta'adi a kwashe gaba ɗaya zo ya zauna babu komai a hannunsa an yi wannan suna nan da yawa to mutum kada ya amfani da wannan dukiya don lalata addinin Allah da kuma buce haskensa yin kokari ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai ce misalin wannan abu zara zara'a zar'a kamar wanda ya shuka wata shuka ne ci natijatahu yana fatan sakamakon bala ya kuma noma sosai ko alhamdulillah jama'a an ankara an koma noma daga daminar bara da kuma noman rani da aka yi mai yawa a wannan ƙasar tamu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya noman nan a cikin al'ummar musulmi Allah ƙara masa albarka a nomansa wanda kuma zai tinkari wannan na bana Allah ya sa damina ta zama mai albarka duk musulmin da ya shuka wani abu ya Allah muna roƙon ka ka sa masa abun ya haɓaka a samu abun amfani da za a samu a ci abinci a bauta maka to wannan misalin masu noma za su fi fahimtarsa musamman waɗanda suke zuwa da kansu su yi gewaya ko su je su bayi da kansu lokacin noman rani zai tsuguna ya duba gindin ko komai ƙanƙantar abin da bai kamata ya zama abun ba ko da zai sa wandonsa da aka goge masa a ranar sabon wanki bai damu ba ya durkusa a ƙasa a kansa a cikin kunya ya kuma cire wannan abin da hannunsa gewaya fa haka ai ina so in suranta yadda dan adam yake himmatuwa da wannan abin to yadda wannan abin yake kamar mutum ne yayi irin wannan shuka din kamar zara'a zar'an yarju natijatahu wa yu'minu idraka rihihi haka larabcin yake wa yu'minu yana da hope yana sa rai yana da fata idraka zai riski ma'ana zai samu ri'ihi ba'un kasara ne ba rai igi bai ri'u ake cewa shine proceed produce da aka samu aka yi intaji ma'ana amfanin gona yawa fa ma ko kazalika to ana nan ana nan yana kan wannan hali ga shuka ta yi abin kyau yabanya ta tsoro ta fara girma an yi noman fili shine noman farko ko an yi fili babu kuma wani abu da yake damun wannan ana zagayawa ana murna ana waya ana ba mutane labari bana fa alhamdulillah bana alhamdulillah ana cikin wannan hali in asabatku rihun fiha sirrun yana cikin haka misali ya tafi gida da daddare iska ta taso yana zuwa da safe me ya samu sai ga wannan abun iska ta zo ga iska ga sanyi ga kuma wani iskar mai ƙara da guguwa mai ƙarfi ta lalata masa wannan abun amfanin gonar gaba ɗaya da ya sa ran cewa zai samu abu kaza a ciki ya karɓo bashi kaza a ciki yana sa ran zai samu buhu kaza yana waya kasuwa kasuwa yana tambaya buhu nawa yake a wannan kasuwar wannan satin haka muke ko ba ka muke a cikin wannan hali yana sa ran cewa zai samu abu kaza zai samu biyan bashinsa kayan sallar yaransa za a yi kaza a ciki auren yarsa za a sai gadon za a sai komai ya dora akan wannan abu da wannan hope da safe kawai ya zo ya turo musu aiki sai aka bashi labari ya zo da kansa sai ga ba komai ba komai ya kamar an ƙona wurin iska ta taso ta lalata abun amfani gaba ɗayan sa babu komai barbu shine fasara yace sirrun dinnan ai barbu shadid muhriqun sanyi mai tsanani mai ƙona abu haka shi sanyi in yi tsanani kamar wuta yake shi kuma dama kuma daga ina ya samu yanzu kuma kankara daga ina take fitowa eh, ruwa in yi sanyi da yawa ya samu sanyi da yawa sai ya dunkule ya zama kankara in abun a gidanka ne fa ta sa a cikin fridge menene ya juya wannan ruwan ya koma ya dunkule wuta ce haka abun Allah ke juya halittarsa to wuta ta juya ruwa ya dunkule to wannan in ya zo samu abin amfanin gona kuma haka zai kashe shi kamar a ce ya kona fa ahlakat wa fa ahlakat zar'ahu sai ta halaka masa wannan amfanin gona baki daya ولم يحصل له إلا التعب والعناء ba abin da ya samu sai wahala wahala ta aljihu da ta jiki musamman ta'ab na jiki wal ana wannan kuma da ta aljihu da ana'i da ta'ab duk wahala ake yi amma kuma ta aljihu za ta shigo cikin ana'i an daɗe ana neman bashi an samu bashi an sai da wannan kaddara an sai da kaza an sai da kaza an sai da kaza sannan aka samu wannan kuɗi da ake wannan noma wa ziyadatul asab da kuma ƙarin bakin ciki da damuwa da nadama akan abin da ya faru dan Allah yanzu ina so kowa a cikin ba fata nake mana amma in ya suranta yadda za a ce gonarsa ta samu irin wannan ba ba wai fata muke a samu hakan ba abin da nake so ka hararo irin bakin cikin da ke cikin ka in kashe wannan hali ya yake akwai bakin ciki ko ba bakin ciki musamman waɗanda suka yi noma nake tambaya su za su ba da labari to irin wannan abun ne sakamakon mai dukiyar da yake amfani da dukiyarsa wajen hana addinin Allah ya tafi yana sa ran zai ga wani abin amfani a rayuwarsa to ni dai lahira babu wani abu da zai samu na amfani yadda wannan iska take zuwa ta lalata amfanin gona to haka kafirci yake lalata aiki ne zancen da ake so a nuna mana cewa in mutum kafiri ne to duk abin da yake aikatawa na alheri ba zai ganshi a lahira duk kirkin kafiri akwai kafiri masu kirki akwai akwai za ka yi mu'amala da su ka yaba za ka yi alƙawari da su su cika za ka ba su ajiyar kuɗi amana za su ajiye maka har ka ji wani yana cewa wallahi wasu kafiran ma sun fi wasu musulmi ka rika kaidi a kan masallah da in mutum ya faɗi wannan ya rika kaidi ya ce wallahi wasu kafiran ma sun fi wasu musulmin rike amana Wani kuma gaskiya akwai musulmin da za ka bashi amana ya cinye amma in kai tilaki kawai ka ce wasu kafiran sun fi wasu musulmin da wannan kuskure Allah madaki bai yadda ba duk laifin da musulmi ke yafka akwai imani a zuciyarsa shi ya yadda da Allah kuma in ya je ga Allah ran kiyama duk laifin da yin Allah ya so sai gafarta masa inda tauhidi me yasa kun ga muke tabbayawa akan maganar tauhidi ne saboda wannan shine amfanin sa idan mutum ya tashi ga bid'a ga shirka ga zalunci ga cin mutuncin mutane ya ci dukiya bashi bai biya ba ya hadu da Allah kuma in mai la'i ba zan ma maganar dukiya shi ya gama tunda ya je da shirka wuta kawai da shi in dai shirkar babba ce ta kafin shi in ko mutum yana da tauhidin nan bai bauta wa kowa ba sai Allah ya je ya haɗu da Allah to duk sauran lokuta ya je a matsayin sa na majinnaci ya je yana da kaza ya je yana da kaza wani ma a ce an lullube maka dai ka wuce kawai shikenan wani kuma a ce sai ya biya in haƙƙin ɗan adam ne to shi fa ba a cewa a wuce kawai Allah baya barin haƙƙin ɗan adam in haka kamar an yi zalunci haƙƙin ɗan adam sai an biya sai a ta karumo ayyukanka ko ayyukansa na kirki a ta ɗauko wannan a ɗauko wannan a ɗauko wannan sai a ba wanda ya zalunta sannan shi ɗin kuma a jefa shi wuta Allah ta tsare to wannan kwatan mutumin da yake da kafirci kuma yana da dukiya ko da ya yi wani aiki da wannan dukiyar ɗauki ma cewa aikin kirki yi ba hana addinin Allah ɗin ba ya ce maka ana samun yanzu kaji an ce ga wani wanda ba musulmi ba ya ce maka ya gina wa ƴaƴan musulmi makaranta ya gina wa ƴaƴan musulmi gidan marayu ya gina wa ƴaƴan musulmi kaza da kaza an tona rijiya an yi wannan aiki ne na alheri yi. amma sakamakonsa a duniya yake samun duk kabiri in yi aikin kirki to yana samun sakamako a duniya sai Allah ya sa ko dukiyarsa ta haɓaka ya samu wani abu ƙarin arziki a duniya amma a lahira babu rabo ko miskala zarra ga wanda yake kafiri ne ke sa ya jama'a wallahi harkar imani da tauhidin nan mu dauke ta ba da wasa ba kada ka bari kai asarar imanin nan wani haka kawai ya zo ya maka dabara ya dora ka akan bautar dan adam ga Allah baka bauta masa ba kuma akan zato zato ne cewa wannan dan adam din mutumin kirki zato ne cewa waliyi zato ne cewa zai amfane ka Allah ku ba zancen zato a lamarinsa babu zancen zato shi kadai ya abauta ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi kadai aka turo kai da'a gare shi ka bi abin da yazo da shi bisa fahimta da kyakkyawan hali sai shiga aljanta. Da ka kiyaye ka bari addinin ya zama abin wasa aka kai wani ya kwace maka in mutum ya mutu da kafirci to duk abin da ya mallaka ya yi aiki wani alheri da sauransu ba zai ganshi ba a yadda mai gona ya zo ya yi eh, abin nan gewayarsa ya koma gida iska ta taso ta halaka masa komai ciwon wata shida an bata masa gaba ɗaya babu komai yanzu wannan kwatan kutun misali ne kawai karamin shirin wata shida na noma ka ɗauka yanzu ka shekara tamanin a duniya wani ya shekara tamanin wani saba'in wani sittin bai san la ilaha illallah bai san ma'anarta ba bai san inda zai je a fassara masa ita ba bai aiki da ita ba bai bauta wa Allah ba cikin jahilci a ne rayuwa gaba ɗayanta sannan ya zo ya zo ga Allah subhanahu wataala yanzu ina takaici irin a ce mutum ya rayu shekara tamanin kuma bai fahimci addini inda ya dosa ba bai sallah ila ila bai bauta wa Allah cikin dattin bid'a zuciya da mummunan nufi tsafa tsafe a kashe wannan a kashe wancan a saci kuɗin wannan a ɓadda wannan a yi tsafi da jikin wannan kuma sannan ana bautawa wani wanda ba Allah ya Allah mana roƙonka kai mana rahama ka bar mu a cikin musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa kadalika yace to wallahi haka haula il kuffar waɗannan kafirai alladhina qala Allah fihim wanda Allah ke faɗa dangane da su innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma mene yughdabu la ilaha كتب إسلامية تولى في المرفع مسمى بالأجل ثم يغلبون ليه بصر ولا حاجة إن الذين كفروا للي وأن سوى كافرته ينفقون أموالهم سنة كشدوكي وينسوا ليصدوا عن سبيل الله دم سبحان متعني بالدين الله سنة حنا متعني su kange su daga bin hanyar Allah wannan abin mun yi zance akan sa ko asabbu an sabilillah da nau'o'in sa to sai Allah barki ba mu labari labarin Allah gaskiya ne ko ba gaskiya ta ba da baki ma kace gaskiya gaskiya ne shine gaskiyar gaskiya to Allah ku saurari abin da Allah yake fata yunfiquna da sannu za su ciyar din za su kashe kuɗi su je su ta kashewa za su ce a hana wancan addini kar ku bar su masallacin nan za su yada sunna kar ku bar musulunci ya yadu kafirai suna nan su tashi nan a kashe wannan nan a zuri a tada abin nan kaimi akan wata ƙasa saboda na yada addini a rubuta a hana wannan a hana wannan duk ne kada musulunci ya taso an kashe biliyarat biliyan na kuɗi an kashe a duniyar nan dan a hana musulunci ya tafi Allah ya ce fasan yake tuna ha thumma takunu alaihim hasratan sannan za ta zama musu hasratan me hasra ba hasara Nadama khasara shine hasara hasratan nadamatan da gidi za su samu nadama sai sun yi nadama cewa kai kudin da suka kashe din a kaza da kaza da kaza ina ma a bangare kaza suka ce suke nan magana ta kare kuma kuma yugo labun sannan za a rinjaye su za a rinjaye su wai mai bamu wani labar? Allah kun yadda ba muna da kokonto akan wannan magana to Allah kar mu yi addinin musulunci da wasa ko ba daɗe ko ba jima musulunci zai rinjaye yau kuma yuglabun inna wallahi Allah ba da wasa yake ku basu su kashe kuɗi za su yi kaza za su yi makirci za a kulla za a zauna a tebur a sha da giya da waye duk a yi hukunci a ce a je a hana su kaza su daina yin kaza duk za a yi wani a amma wasu ma daga cikin su kuɗi daga cikin musulmin hmm. wani ya karɓi kuɗi don ya je ya hana wani abu na addini ya karɓa ɗin su yi ta cilawa su gina gidaje da su duka sannan kuma a ƙarshe musuluncin sai ya ci nasara kula ya kamata da mutum masu kafirci da a ce za su yarda da qur'ani suna jin wannan sai su haƙura su dan musulunci ya saki a bar kowa ya addini Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana imani da yarda da zancansa sannan sai ce wa ma zalamahumullah wallahi Allah bai zalunce su ba wannan sakamakon cewa a jefa su wuta wallahi ba zalunci bane makirci na dare da rana nawa suka yi a kansu hana addinin Allah kuma addinin nan na Allah kuma Allah nan yana nan raye hanyar la ya mutu yana jin duk abin da ake yi in ya azabtar da mutum akan wannan makircin da ya a duniya "Bai laifin Allah ce ana bai zalunci ko ba sai sa ya ce wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba bi a a'malihim da bata ayyukan nan da suka yi sun yi aikin kirki a duniya sun kashe kuɗi a wuri kaza sun kashe kuɗi a wuri kaza sun sa ran za su ga ladan amma ba su gani ba wannan yana nuna maka wani abu kuma a cikin wannan zancen cewa mutumin da yake musulunci da ba daidai ba gurɓataccen musulunci musulunci wanda kawai a suna ne yake amfani da sunansa musulmi amma a aikace da aƙidarsa ba daidai yake tafiya ba zai shigo cikin irin wannan zuciya zai kashe dukiya zai aiki iri-iri ya sa ran zai ga ladan aikin da yake yi ya yi zikiri amma na bid'a ne bai yi na sunna ba ko ya yi kokari ya kashe kuɗi ya hana yi addinin Allah ya ce in dai kaza ne mu dai ba ba a rayuwar mu ba wallahi ba za mu bari shi ya dauka kuma wannan da yake din shine daidai yana ta jin daɗi ya taimaka wa waɗanda za su yaƙi addinin musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taimaka wa makiya sunna kaga yana sa ran shi abunsa ya taimaki addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dan tashin alƙiyama sai ga ashe abin ba haka bai abin da yayi shine ya taimaki addinin da ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an rubuta addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me wannan kuwa wa ya cuta kansa ya cuta to sannan dan haka ashe kenan Allah bai zalunce su ba da bata ayyuka walakin kanu anfusahum yablimun amma sun kasance kawunan su suke zalunta haitu kafaru bi ayati Allah domin kuwa sun kafirce da ayoyin Allah wa kadzabu rasulahu kuma sun karyata manzansa sallallahu alaihi wasallam wa harisu wa harisu ala itfa'i nurillah kuma sun kwadaitu kwadayin su ne su buce hasken Allah a daina hasken addinin Allah a daina bautawa Allah ba abin da ke daga musu hankali su ga yara suna sunna sai ran su ya baci su ga ana kiran sallah bisa ilimi ba sa so ana yin karatu ana ilmantar da mutane hanyar da za a shiga aljanna sun fi so a zauna a ce a'a abu dai a girmama wani hmm, hanyar wani ko wani shehu ko wani imami ba Allah ba burinsu shi ne su ga wani wanda ba Allah ba addininsa ne ya yaɗu a bayan ƙasa duk da cewa sun sun rafa gwamna sai asu ba haka suke nufi ba ai su ne masu addini na Allah to da haka nan kuma wanda ma ba su musulunta ba su ma burinsu su ga addinin musulunci ya daina tafiya saboda mutanen su da suke da ilimi sun gaya musu in kuka bar addinin nan ya ci gaba to ƙarshen civilization din su kenan za ka sai su ci kokari su ga cewa an kashe musulunci an kashe yaduwarsa ai ta sa mutane su lalata su bi hanyoyin da ba masu kyau ba to waɗannan su ne abubuwan da suka yi yace hadhihi umur waɗannan abubuwan da suka yi hiya allati ahbatat a'malahum su ne suka bata musu aiki ba Allah bane ya zalunce su kun gane fasara mun gindi wancan kin addinin Allah da suka yi da kashe kuɗi dan a daina sunna da kashe kuɗi dan a yaƙi musulunci shi ne ya ɓata musu ayyukan da suka aikata wa zahabat bi amwalihim kuma shi ne ya ɗauke musu dukiyoyinsu suka kashe akan a daina addinin Allah sai ga addinin Allah ya dawo ya ci gaba dukiya kuma ta tafi an gatsa yatsa da da hakware an yi nadama lokaci kuma ya wuce waye zalunce su su suka zalunci kansu Allah bai zalunce su ba to kuma qala ta'ala sai kuma Allah ya ayyuhal ladina amanu da lokaci ya kure sai mu saurara in Allah ya kai mu gobe sai mu karanta wannan bangare da waɗannan ayoyi da dan wani abu da za a ji mun samu dama mu ji wasu daga cikin fa'idoji na abin da muka ji a wannan ayoyi ne da fatan Allah muke amfani mu da abin da muka ji Allah ƙara tabbatar da mu a hanyar daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbatar da mu a musulunci Allah tabbatar da mu a musulunci Allah kuma ya karfafa addinin musulunci a duniya ko ina addinin musulunci irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba wanda aka fito da shi daga baya ba addinin musulunci na annabi Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam Allah kara masa karfi Allah kara taimakonsa a ko ina Allah ya sa mutane su haƙura su karbe shi su zauna lafiya da junansu Allah ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali a ƙasar wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu